Bismillahir Rahmanir Rahim. Tsutsar nama ita ma nama ce. Babi na ɗari da goma sha biyar. Aiko ban nemi kowa ba na shige ne wanka da ƙyar na kwanta. Ban ma san lokacin da yaya Awwab ya dawo gidan ba. Sai cikin dare da yunwa ta saka ni farkawa na gansa. Washe gari tun safe wasu aka wuce Lagos da su. Don jirage uku na mash aikin jigilar ɗaukar mutane suka yi. su Ummi suna cikin masu tafiyar farko. Ni dai da Anty da amare da angwayensu sai namu mazan dole sai yamma. Don Fahad ya buɗe aiki. Babu ɗaga ƙafa a daren ya maida Bahijja amaryar gaske. Baiwar Allah tana taɓar ɓarzagar kuka. Babu shiri da ta kira ta ce na zo akwai matsala. Ta rasa yadda za ta yi da Bahijja ita ma duk ta firgice. A lokacin ina jikin nawa angon. Cikin mamaki yake tambayar lafiya don na roƙe sa zan je can, abin da ta gaya min na faɗa masa, zai kira wayar Fahad don shi bai ma fahimci komai ba na dakatar da shi, yaya kar ka kira shi, ba fa wani abin ta da hankali ba ne ba, kamar ya kada a kira shi, kika sani ko wani shirman ya aikata, kin san fa Fahad baya jin magana. Dariya ma ni abin ya bani na ce, Ai wannan karar rashin jin nashi na manyanta ne, kawai ina ga ya angwance ne fa, idanu sosai shi ɗin ya zaro da faɗin samra, anya yaron nan na da hankali, ya bari a gama bikin mana, dariya kawai na shiga yi. Kai yaya mutum da matarsa, ni dai yanzu bara na je, ban ma gama rufe baki ba sai ga kiran Fahad ɗin ya shigo min. Muryarsa a sanyaye ya ce, "Anty don Allah ki zo yanzu amma kada ki faɗa ma kowa nan za ki zo har ya yi Plaza, wallahi ina cikin matsala." Dakewa ne ina ƙoƙarin danna dariya na ce masa gani nan kada ya damu. Ko da na yanke kiran sai ya yi Auwab da duk ke jin mu yi kwafa kawai. Ni dai na ɗan taɓa baki da faɗin, "Idan ma dai babu batun kwanciya asibiti da ɗinke-ɗinke irin na wasu ai da sauƙi." Shi ya yi da kyau, a rana ya zubo min kamar zai cinye ni da idanu, na fita abina ina dariya don na san ya gane da shi nake dai. Sosai Bahijja ta bani tausayi. Kai maza dai duk sai a bar su. Ita kanta Rukayya duk ta yi laƙe-laƙe. Haka na taimaka mata da ruwan zafi tana ta faman kuka. Dole Yaya mu ya samo mana wata nas 'yar ta duba ta. Alhamdulillahi ta ce ɗan ƙarin da ta samu bai da yawa. a dai kula da shigar shigarta ruwan zafi sosai wajen zai haɗe da kansa, ta kuma ba ta magunguna. Ban baro gidan ba sai da ta ci abinci ta sha maganin ta kwanta. Na fito na samu Fahad a falo ya zabga tagumi. Dariya ne a zuciyata, amma a zahiri fuskata a dake na ce, ta samu barci. Ni bari na je na samu yayanka don dole tafiyar mata koma sai ko zuwa karfe shida, idan ta tashi. ka kula da ita ta shiga ruwan zafi yadda ya kamata. Kansa da ke ƙasa ya jinjina min kafin murya a sanyaye ya ce, Amma anti babu matsala ku? Hararsa na ya sake duƙar da kai yana so saƙeya. A yanzu dai babu, amma idan ka koma ba tare da ta warke ba akwai. Ka kuma san yadda za ka lallashe ta ta natsu kar Ummi ko yayanka su fahimta. Ka ga dai wajen taro za a shiga. In ba haka ba kai da su ne ni babu ruwa ka ga tafiyata, sai na shigo an Daga haka na ficewa ta? A ƙofar gida na samu mashi jikin mota yana waya. Na ɗan tsaya ina masa kallon mamaki har ya kammala ya katse. Lafiya kuwa na ganka a nan ba barci ka ce za ka yi ba? Fuska ya ɗan yamutse. Na kuma kasa tun da kika fito. Idan akwai matsala ina ga ki fito da yarinyar nan mu je asibiti. No babu wata matsala fa, ai shi bai jawo magana da yawa ba kamar wasu. Suwa kenan. ya faɗa yana wani bi na da kallo a rake. Kafaɗa na ɗan ɗage da taɓa baki na ce ni dai ai ban faɗi suna ba a zance na ba ko. Kin san Allah yarinyar nan kina shiga min hanci kwana biyun nan. Amma zan kama ki ne, za ki san ni kika tasa a gaba. Dariya ne da faɗin. Oh oh, sannu, ka ji na ambaci sunanka a magana ta? To ko dai kai ma haka kai ne? Zo mu je sai na faɗa miki yanda na yi ne. dan har farkawa ne aka ɗinke. Ye maganar yana ƙoƙarin cafko ne. Da sauri na zille ina dariya ne hanyar gida. Tsayayye kawai hannayensa duka biyu rike da sai yana kallo na har na buɗe gate zan shige. Sai da na saka ta ɗaya na ɗan leƙo kaina na masa walo na ira shigewa ina murmushi. Kusan karo muka ci da Anty a ƙofar falo. Ke kuma daga ina haka? Dariya na saki da nuna mata get na ce, Daga gidan amare. Na leƙa neman ki da zan fita na ga kuna tare da Yaya Hayat a baya shi ne na wuce. Yayanki ne ya jiƙa aiki. Idanu ta zaro sosai da faɗin wanne daga ciki. Dariya na sake kwashewa da shi da kai baki na bakina saitin ta na raɗa mata. Ta riƙe baki tana dariya da faɗin, Kai Allah ya shirya Yaya Fahad wallahi. Shi babu ɗan kawanci mu ɗan biki mu tafi sannan? Mu je ni dama neman ki nake fa mai Maiduguri ce ta kira ni yanzu Ok mu je to ba mu bar Kano ba sai shida na yamma. Abinka da jirgi mun isa a kan lokaci. Dan alhamdulillahi sallar magariba ma a gida ta mana. Menshon fa ya yi masifar jaka ta ban mamaki. A haka ma wasu suna hotels. Na ɗan ji sanyi ganin sashenmu babu wannan hayaniyar. don sai da ma ya buɗe sannan muka shiga. Ba mu fi biyar ba Ummi ta shigo ta same mu a falo, don ba mu kai ga haurawa sama ba. Mun gaishe ta cikin girmamawa ta amsa mana da kulawa tana tambaya ta, babu dai damuwa ko? Babu inda ke mun ciwo kuma? Na ce mata i babu komai. Sosai na waro idanu waje jin wai har da mu fa a wannan dinar. Don Uncle Abdullahi ya dage a kan dole mu kasance cikin anguna da amare, tun da mu a namu bikin babu abin da aka yi, abubuwan da suka faru kuma Yaya Auwal bai taɓa magana ba, ya kamata a wannan gaɓar duniya ta sake tabbatar da auren mu. a marerece na ce, amma Ummi Allah ai shi ne shaida, idan ta mutane za mu bi ko Ubangiji ba za mu bauta muwa ba yadda ya kamata, kawai a bar su su ci gaba da shirmansu. wata rana sa gane da kansu. Bayanin da Abba ya musu kuma a wancan karan mutane da yawa sun fahimta. Haka ne 'yata, amma ku fahimci zancen Abdullahi na kan gaskiya. An ji duk wancan ta wadatar. Amma wata rana ake gudu musamman ga masu tasowa da su ba mu san zai iya rarrabe musu gaskiyar ba. Sannan yaranku nan gaba wani zai iya amfani da wannan damar ya saka musu ruɗani a zukatansu. Haka ne Ummi, na faɗa a sanyaye kaina a ƙasa. Jin shiru uban gayyar bai taka ba, na ɗan ɗago na kalle sa. Ita ma Ummi shi take kallon. Ita ce ta katse shirin namu da faɗin, Muhammad baka ce komai ba. Ummi to ni me zan ce tun da kun gama magana? Duk hukuncin da kuka yanke ai daidai ne. Kawai dai kamar yadda ta faɗa ne maganar mutane ba abin biyewa ba ce, tunda mu mun san kanmu fine. Duk da hakan dai kawai ku shirya, ga kayan da za ku saka can a ɗakin ta an ajiye muku, mai kwalliya za ta zo ta yi mata. Da sauri ya ce, na Ummi, a bar batun kwalliyar nan, kayan ma idan ba su min ba zan iya canzawa, kai kuma ka sani wannan uban 'yan kishin tsiya. Ta faɗa tana miƙewa ta fice abinta. Shiru daga ni har shi babu wanda ya yi magana, sai ma wani kicin-kicin da ya da fuska, alamar San ba ya ra'ayin abin kawai ya yi biyayya ne, na san dama ba zai masa ba shi ya sa na so tun farko Ummi ta fahimta, gudun kar ma ya juya bala'in a na. sai na miƙe kawai ina faɗin bara na yi fitsari na gudu abina, na fi minti talatin da shiga sannan ya shigo. Ina kwance a gado kawai ina ƙullawa da kwancewa. Na san mutumin nan da kishi. Kada a yi abin nan ya zame min baya da ƙura. Box ɗin da kayan ke ciki na ɗauko. Motsa su ban inda suke bai ɗauka ya shiga buɗewa. Sai da ya fito da kayan ciki ta sai gama kallon su kafin ya zube su a saman gadon. Ya kai zaune yana wani shafar fuska da furzar da huci mai ƙarfi. Shiru kusan na minti ɗaya kafin cikin sanyi na ce, In yaya auwa ko dai kawai na ce ma Ummi ban da lafiya. Na san hakan zai sa ta ce na yi zamana. Ka ga shi kenan an rabu lafiya. Shiru kamar ba zai tanka min ba sai kuma ya jiyo ya kalle ni. Sai da ya ɗan limshe ido ya buɗe su a cikin nawan kafin ya sake furzar da numfashi a slowly. Fuskarsa a yamutse ya ce, bayan ta tambaye ki kin ce lafiya kike, kawai ki tashi ki shirya ɗin. Daga haka ya tashi ya fita abinsa. Ajiyar zuciya kawai na sauke nima na tashin, sai da na fara yin wanka na zo na yi sallar isha'i sannan na hau shiri. Las ne ko material zan kira shi ban ma sani ba ni kam, amma ya yi masifar haɗuwa, ga wani uban Stanwark ya sha na musamman, riga ce doguwa har ƙasa fitar da ta bala'in bin jikina, ta fito da matashin ciki na ɗas, ta dogo sosai, sai aka yi wani shegen fule jaket da ta sauka ta rufe har mazaunai na ta gaba, kuma ta ɗango ta cikina, ta yanda ba a ganin sa sam. Sosai Peach and Black color ɗin les ɗin ya fita da fitarsa ta haƙiƙa, ɗinkin kuma ya sake ƙawata shi. Tare muka fita bayan na gama shiryawa. A ɓangaren anguna da amarensu kwalliya ce take kece da ko makaho ya kalla ya san Naira ta yi aiki a wajen, don rigunan amaren da suka kasance fit sun yi musu masifar kyau. Haka ma angwaye da ke sanye da fararen suit, kamar ka sace suka gudu don kyau. Manyan motocin da aka saka su sabbi ƙal ledojinsu ba a ɗaye ba sun yi matuƙar sake ƙawata su. To magana ake ta aljihu da manɗafa. Ƙannen Mars sun fi gaban wasa a wannan gaɓar. Hall ya cika iya cika ta ban mamaki. Duk da kuwa duk wanda ya shiga wajen yana da lasisin hakan ne. Harka ce ta manyan mutane da 'ya'yan manya. Ga ƙawayen amare sun fito cikin nasu kalar ta musamman da nuna matsara kamar yadda al'adar biki yake bayan sanar da isowar anguna da amare. Ƙawayen amarya da abokai suka jagoranci shiga da su cikin tsari da natsuwar da ta ƙayatar da kowa. Yaya Basaddik shi ne babba, don haka yana a gaba shi da amaryarsa. Fahad biye da shi maƙale da tasa amaryar, da kwalliya ya ɓoye yanayin ta na gwamarzin da ta sha a jiya. Hannun angon nata, don yadda tafiyar ta ma bata gama daidaita ba. Flake ta canza takalmanta zuwa flat gudun matsala, a hakan ma dai idan hannunta na cikin nashi ne, ya taimaka mata da rufe asirinta, babu wanda zai ce waɗannan angwaye da amare ba su burge sa ba, ga shi an yi musu ɗinki na Musulunci da san bai fidda tsiraicinsu ba, hasali ma maimakon naɗa kwali a saka net, su rolin ɗinsa aka yi musu ta yadda ya sake mutunta su matuƙa, wajen hawa step Bahijja ta kasa. saboda azabar da ta ratsa ta, don tun takun farko ta tsaya cak. Ai kawai Fahad na fakar ido ya ɗauki kayarsa ta maka ya ƙarasa da ita, har saman kujerar da za su zauna. Me ko za a yi in ba dariya ba? Don yanda ya ɗin dole ya burge ka kuma ya baka dariyar. Shi ko ko a jikinsa fatansa dai asirinsa ya rufu. A gama harkar nan lafiya ummi ko mama ko hajiya mama wani bai ramfosa ba. Don Hajiya Mamma shi zai ma iya gaya mata da bakinsa har yanzu ba wani mutunci take da shi a idonsa ba, wajen zama uku aka tanada, su suna gefe da gefe na tsakiya na babban yaya, sai dai ba kowa ya sani ba, ana dai ta mamakin ma rashin isowarsa a kan lokaci wajen, don har aka gabatar da addu'a da ɗan wasu abubuwan bai iso ba, sai bayan kusan mintuna talatin aka sanar da isowar tashi. A nan fa wanda ba su san mash ba suka fara baza ido domin ganin sa wanda kuma suke wasu wasan batun aurensa na son tabbatarwa da gaskiya ne ko kuwa, saboda an san dai babu yanda zai ya halarci wannan dina babu matar. Bayan MC ya gama kirari da wasa ya shigo cikin takun nan nasa na kasaita da rakiyar bajimin gat ɗinsa abin zabgewarsa a gefensa, kyakkyawar matarsa da suka gama dacewa a gefen hannunsa. sarƙe a cikin nata, ɗayan hannunsa ɗauke da handbag ɗinta. Masha Allah! Kalma mafi girma da ta dinga fita a bakunan mafi yawan mutanen wajen kenan. Don duk iya hassadar ka san wannan haɗi ya haɗu. To sai mu ce mai abu da abinsa ne ya shigo. Don kuwa dai bakin MC ya gagara rufuwa. Sai washe baki yake yi, kamar zai haɗiye harshen sa. Abu mafi burgewa ga anguna guda biyu kuma ƙanne da duniya ta shaida ga Marsh yana taka step ɗin wajen suka miƙe domin girmamawa a gare sa, sai kawai ya tsaya kallon su shi ma da murmushin da mutane da yawa za su iya rantsuwar ba su taɓa gani a kan fuskarsa ba, don har cikin rai yake jin alfaharin kasancewar kasancewarsu ƙannensa, tare da cika burin kakansa da har ya koma ga Allah ba zai taɓa mantawa da shi ba, sai kuma kyau da suka yi masa matuƙa. don da kansa ya ba da dizayin ɗin kayan da ke jikin nasu, musamman ma suit ɗinsu, nuni ya yi musu da su zauna kafin ya ƙarasa shi da tasa zinariyar mazauninsu, kama ta yi da kansa ya zaunar sannan shi ma ya kai zaune, ya kuma jawo ta jikinsa da kyau tamkar za a ƙwace masa ita, ai abokansa sai kawai suka hau salit nashi. Farin cikin Ummi ba ya misaltuwa a wannan rana. sai da ta share hawaye ta sake sharewa sau babu adadi. Yayin da ita ke kukan farin ciki, a nan, a can asibiti Baba Prof na ƙunar zuciya yake yi shi da 'yarsa Lawisa, don kuwa saboda su ma shi ɗauki nauyin gidajen TV masu yawa suke nuna wannan Dina life ya kuma saka aka saka musu tashoshin don su gani kamar yadda kowa ke gani. Wani irin zafafa da hankoro zuciyar Prof ke yi a cikin ƙirji. sai dai babu damar motsa ko ɗan yatsa, don shi da dutse ba su da bambanci a yanzu, kasancewar sai an motsa shi don haka yake turum. Rashin makama ya saka shi fashewa da kuka kawai, hawaye masu azabar zafi da ƙona zuciya suka dinga bin fuskarsa. Ya yi kiran a zo a kashe masa tibin amma babu kowa a kusa. Sai faman taunar leaves yake yana fasa su da haƙori tare da ha'anta a shari'a manya-manya kamar ba tsoho ba. A ɓangaren kwamando kam dariya ya dinga yi, don shi ba taron ba ne ya zame masa abin kallo furof ne. A kwanakin nan dama a tsakaninsa da shi sai dai 'yar tsine ma juna da yin Allah ya isa. Furof ɗin ya yi ya a raba masa ɗaki an ƙi ko kula shi. Da ya damu mutane ma don bakin sarasina suna magana daga shi har kwamando ɗin. sai Securities ɗin da ke tsare da su suka ce ba shi da wannan isar ai a yanzu. Kalmar nan ta masa masifar ciwo. Aiko ya dinga surfa masa zagi a wannan rana, amma babu wanda ya kula shi. A wajen dina bayan MC ya gabatar da isowar mash da tashi amarya aka sake addu'a. Kafin an tuma mata fito ta gabatar da kanta matsayin ƙanwar mahaifin anguna, ta kuma buƙaci natsuwar kowa, don a cewarta Tana da bayani mai muhimmanci da babban saƙo ga duk wanda ke a hall ɗin da ma wanda ke gani a wajen ta hanyar talabijin, tsitkowa Hall ɗin ya sake yi, fiye da da, ita ma sai ta sake nutsuwa da juyawa ta fuskanci mash da ke gyara ma Samra mayafinta, suna magana ƙasa-ƙasa, cike da kulawa ta kira ainihin sunansa, dara-dara ɗin idanuwansa ya ɗago ya kalle ta. Tare da motsa lips ɗinsa a hankali ya amsa mata da girmamawa. Da sauri MC ya kawo masa mic don kowa na buƙatar jin abin da zai faɗa. Hakan ya sake gamsar da mutane. Hajiya Mama ta ci gaba da faɗin, Muhammad Awwaf wace ce a tare da kai? Juyawa ya kalli Samra da ta yi ƙasa da kanta. A hankali ya furta, ta ce, ya ar Irin wannan salo haka mai kashe zuciya? sai kawai hol ɗin ya ɗauki tafi da ƙyar aka samu ya lafa. Hajiya Mama ta sake faɗin yaushe ka fara santa. Yanzu kam idanuwan sai ya limshe tare da sake juyawa ya buɗe su a kan sarra Da ita kanta wannan tambaya ta saka ta jin zumuɗi tana kallon sa. Cikin tsakiyar idan ta ya sake saka nashi. Cikin wani irin murya ya furta ranar da na fara ganin ta. Yaya aka yi haka bayan kowa ya san Marsh ba ma'abocin shiga sabgar mata ba ne, saboda ita ta kasance ta musamman, uhmm masha Allah, ta musamman kam, mu ma shaida ne, amma za mu so mu san yaya aka yi haka da sauri, saboda ta yi abin da wani bai taɓa kwatanta yi ba a sunan ma'aikacin jarida har da mazan. Sa a matsayinka na matashi da za a iya shiga mamakin ganin yadda ka gina Ka Katafaren kamfani irin wannan da ya zama na farko a Afirka, a duniya na uku kuma ba ma shi kawai ka mallaka ba, akwai wasu manyan cibiyoyi da ka kafa a ciki da wajen Afirka ma, ba Najeriya kawai ba, ko na ce duniya, shin ko za ka iya jan hankalin matasa ka da ke tasowa dangane da neman na kai da asalin tarihinka, don su san kai ma ba daga kwance ka kai wannan matsayin ba, sai da kai aiki tuƙuru. tare da tsallake ƙalubale masu yawan gaske, kuma duk kai haƙuri ka jure, har ga shi a yanzu ka zama wani babban ginshiƙi, tauraron duniya da ke haska yankinsa da ƙasarsa, yarensa har ma da addininsa. Su ne kalmomin da ta furta masu girgiza zuciya da rarrabe su, suka zama masu wahalar gaske da sanya razani, tare da jan hankalin Muhammad awwab El-Ma'azmash a gare ta. don shi ne lokaci na farko kuma karo na farko da na ga tsantsar jarumta da iya aiki da ƙwarewar iya sarrafa harshe na 'yan jarida a tare da Assalamu alaikum 'yan uwana mata. Ga wani sirri na musamman da muka ƙara zuwa muku da shi, mai suna hatsabibin ruwa. Kun ga wannan ruwa? Shi muke kira da hatsabibin ruwa. Ina matan da kishiyoyi suka hana su zaman lafiya da mazajensu. ina matan da kishiyoyi suka ɗauke hankalin mazajensu daga gare su ina matan da kishiyoyi suka hana su zaman lafiya da mazajensu suka ɗauke musu hankali ko da ta hanyar asiri ne ina kuma matan da mazajensu suke bibiyar wasu matan a waje ba sa ba su lokacinsu sai na matan waje to uwar gida ga wannan hatsabibin ruwan gami da wannan garin maganin shine mahaɗin wannan hatsabibin ruwan da kuke gani ruwa ne mai tsarki ruwa ne na addu'a ruwa ne da yake ɗauke da sirrika na mallaka iri daban-daban uwar gida idan har kika yi amfani da wannan hatsabibin ruwan gami da wannan garin maganin idan kina ji ana cewa mutu ka raba to haka za ki kasance tsakaninki da mijinki babu faɗa babu wulaƙanci tsakaninki da mijinki kullum sai nuna soyayya da kulawa daɗin daɗawa kuma ga matan da suke cewa kwata-kwata ba sa sha'awa sannan kuma ko da a ce sun yi amfani da maganin mata namiji baya taɓa nuna jin daɗinsu to idan har kika yi amfani da wannan hatsari bin ruwan yana saukar da daɗi a gaban mace yana ƙara mace daɗi da ni'ima ki dinga ji namiji yana miki sambatu tamkar zai zauce daga ranar kuma sunanki shine ta gaban goshi domin babu wata 'ya mace da ta isa ta shiga tsakaninki da mijinki Sannan kuma ba kowace mace nake siyarwa da wannan hatsabibin ruwan ba, sai mai matuƙar imani, domin mallaka ce ta ƙarshen magana. Idan har kuma kika yaudare ni, kika je kika yi amfani da wannan hatsabibin ruwan, kika cutar da mijinki ko kuma kishiyarki, ni kaina ba zan yafi miki ba. Sannan kuma shi dai wannan hatsabibin ruwan, idan akwai sihiri a jikinki ko kuma jikin mai gidanki, to yana karya shi nan take. Sannan shi wannan hatsabibin ruwan ba a samun sa a kasuwa, a wajen hajiya mira kawai ake samun sa. Ga masu buƙatar ingantattun magungunan hajiya mira, za su iya tuntuɓa ta ta nan waya kamar haka. 070 45 76 76 86 ko kuma 090 31 81 0624